a Washington DC. masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya ji ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau ɗaya ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu magana ne akan wata alaƙar zamantakewa ta zamani da ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar 'yan matan zamani. Wannan alaƙar da matasan zamani ke walakabi da kalmar bestie. bestie kuma zara'u wannan kalmar ba iya fasara ta da hausa aminatu kenan wannan kalma ta 'yan gayin zamani ce ki kasa kunne a cikin shirin namu na yau inda wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan alakar ta zamani ta besti. ki ce akwai zance To masu saurare tun yanzu sai ku fara saka kacin waya saboda za mu ba ku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sannan za mu ziyarci filin mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana da su. Mai sauraro baka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau za mu tattauna wani maudu'i ne wanda ya yi ƙaurin suna kuma ya yada a ina musamman a kafofin yada zumunta na wannan zamani wato maganar besti. Mai sauraro besti fa wanda aka fi sani da matsayin misali a ce amini ko aminiya wanda yanzu ya juye ya rikida ya zama wani abu da ya shiga cikin al'amarin zamantakewa da kuma dangantaka wai shin menene besti din nan ko kuma wane ne besti cikin zauren namu dai ina tare ne da matasa inda za su fayyace mana ƙasa da kuma tsakuwa a game da wannan kalma ta besti wane ne besti kuma mai besti yake a rayuwar matasan yanzu cikin zauren namu akwai malama wasila ismail ciroma akwai malam yusuf muhammad aliyu dan matashin dattijo sai kuma malama amina ahmad dillara da kuma usaina az isa funtuwa wanda za mu tattauna wannan maudu'i tare barkanku da zuwa barka To bari dai in fara ta an ce wai so so ne a masan ka yafi? Amma da haka yau zan yi kara ba da matan zan fara ba zan fara da malam namiji. Malam Yusuf idan aka ce besti mm. wai wane ne besti ko menene besti? To besti ai idan kika dauka wato Hajiya Binta in kika dauki ma'anar besti shine kamar misali wanda ya fi kusanci tare da kai kamar misali kila a ce amini ko kuma babban aboki wanda baka da wanda ya kai shi duk wani sirrin kamar zaka cewa zaka iya gaya mishi wanda ba zaka iya gaya ma mahaifinka ba zaka iya gaya ma mahaifinka ba zaka ma iya gaya ma matarka ba zaka iya gaya mishi wannan bestin saboda kusanci da kuke da shi da kuma irin amana da kuke rike ma junan ku tsawon lokaci da sauran ire-iren waɗannan abubuwan dan abubuwan da ke faruwa akwai abubuwa to kin san da dama wanda da kai maganganu wani lokaci ko na sirrin rayuwarka ko abin da ya shafi a ce a'a yau kila kana da wani sirri wanda kake so ka ɓoye wanda ya shafi ko wani kasuwancin da kake yi ko wani maganar irin aikin yi ko kuma irin yadda kake gudanar da wato al'amuranka na yau da kullum wanda da kai maganganu da yawa wanda ko ke kan kanki yanzu idan da zaki bincika zaki cewa da kai maganar da zaki iya gaya ma mafiyanki ba amma kuma zaki iya gaya ma wani naki ba wanda zaki iya gaya ma wani na kusa da ke amma kuma kwata kwata ba zaki taba iya gaya ma mafiyanki wannan magana ba kila ko na gaskiya ne ko na rashin gaskiya ko na wani dai al'amari da ya faru tsakaninku saboda kina tunanin cewa za ki iya samun mafita idan har kika sanar da shi wannan bayanin. To ma'ana dai akwai wani yarjejeniya na yadda a mm. tsakaninku. Na. Kuma kuna da tabbacin cewa ba za ku kware da juna baya ba. Yawwa abin da sauri ke so ki fahimta kenan shine magana bisi magana gaskiya kenan. To amma shi a wannan bestin mm. namiji da namiji ne da ko kuwa mace da mace ko ko ana gaurayawa. Ina ai alaka ake magana in ana alaka babu maganar namiji da namiji babu maganar mace da mace ana maganar namiji ma zai iya zama bestin mace mace ma za ta iya zama bestin namiji. To saboda abin da ake magana eh, sosai to abin da yake faruwa in kika fahimci abin haka ma yake yi saboda ko ke yanzu nan wurin zaka cewa da kwai kila wanda kike iya a sirrinki kuma namiji ne kuma ba mamiji ki bane ba kuma yayin ki bane ba ba kuma kanan ki bane ba kila a makaranta ina ga miki da kila a makaranta ne ko kuma a wurin aiki ko wuri zaka cewa eh wannan jinin da ku ya hado kuma kin tabbatar zai fita maki da sirri dan fitar da sirri shi ne maka malama na kin fito ina ga miki wai ki a wurin ki wane ne basti hmm. eh to ai kamar yadda yayi bayani ne besti din nan shine zan ce amini kotu da kotu ko da namiji ne ko da namiji ne za ki ga ana sharholiya lafiya kalau za a sake hmm. ai walwala tsab za ki ga kamar ma ya mafi miji za to an fara eh ya mafi miji hmm. don wani abin da miji zai sa ta tayi ma ba lallai ta yi in takaice maki ma ni akwai wadda Hassan a akai aurenta ne za a yi to besti sai aka zo aka yi Sanford ma'ana. Kamar yadda uwa take cewa Mother's Day. Yawwa ya. Yau na ne mm-hmm. na haifi ina murna za ta tafi. Exactly. To sai aka haɗa na besti shi ma. Yawwa da aka gama wannan party. Mm. Sannan sai ya dunkulo wasu makudan kuɗaɗe. Mm. Shi besti ya ɗauka ya bata. Ya ce to ita da mijinsa jajali. Yawwa to kin ga wannan ba yadda za a yi a ce abinda wannan miji zai gaya mata besti ya faɗi shi miji ya faɗi nawa za ta ɗauka. E to aikin san an ce fa ba ƙarya kuɗi je yana da rana malama usaina. Yadin lara. Ni na san cewa 'yan mata irin ku sun mai da wannan abin na besti wani abu ne na yayi. Kuma kuna alfahari da shi saboda yana biyan bukata. Ko ba haka ba? Haka yi. Haka yi. To menene matsayin shi wannan besti a wajen ku? Eh to kin ga besti ne na farko gaskiya shi mutum ne na musamman. a ke mace din ma eh ai shine mutum na mu zan ba wato a sama kun fi da mata maza gaskiya saboda kin san wasu mata za ki ga wata ta ringa miki yake tana nuna cewa eh a kuma kika ga mata ko duk shawarwarin ki mai bi ta dauka ko za ta baki shawara amma watan ma bakin ciki take da ko ci gaban ki ko wani abu amma kin ga namiji shi shi ba ruwan shi ya ga ba abun wani ci a ki ke mace shi kuma namiji kun fi yadda da a ce dai wani ne ba eh, na mace ba eh, ba kishi tsakanin babu kishi dan shi ba zai ji kishi ko ki sai sabon gele kice ha bestina sai za ta ji haushi amma shi ne ai bestina sai fa sabon gyalle ko kuma ce wane wane za ki ga ko saurayi na yi in kai shawara da bestin nan kace ya ka ringa duba min halayen shi tun da kai namiji ne za ki ga bestin yana bibiya amma ba shi da halayen kirki zai gaya miki mm. wani bestin ma ko yana da rikon amana za ki ga za ki iya daga gida kina zaune ki ce besti dala za zaka taho gidanmu ka zo min da kaza kaza zai zo da gudu amma sauran ki zai ce hmm, ni ba yanzu ina nan gurin ina wannan aikin ina zan bari kaza kaza korafi amma ba shi ba korafi a bai korafi to lalle lalle ko dole a bashi wani matsayi na daban malama wasila kina ji irin dambarwar da ake yi akan maganar ina ji wallahi besti dai ya zama wani bala'i yanzu a cikin al'umma abin da kai tsaye kai tsaye besti yanzu masifa ne a da ne zan ce aka ɗanyi amintaka tsakanin mace da namiji ana kiran shi yayana ko ko aboki ko friend eh ko broda ko broda kariya ce ko uncle amma ni dai yanzu na san kalmar bestie a lokacin da ya babu kalmar besti kuma babu irin wannan kudda kudin da ake yi na yanzu da ake magana yanzu ni ma a iya binciken da ne da na gano abin da 'yan mata suke nufi da besti kamar yadda da lara ta faɗa ne besti ba zai kishi da ke ba saboda ke mace ce oh, eh. akwai abubuwan da suka faru da dama da mutanen da suke tare da ni da na sani mm. shine ne zaki ga kawa da kawa ne ta zo ta yi miki hidima a bikin ki kawa mm. an yi anko an yi waye an yi wa duk irin abin bikin nan ta raka ki suka so an 你歪歪。 bayan aure tana zuwa gidanki ana dan hira haka da sauransu kwana biyu ta zo ta fara soyayya da mijinki. To shi sa ba ku yarda kun fi son namiji yanzu. kala sun fi so dai. Soyayya kala kala ne. <laughs> soyayya kala kala ne akwai soyayya da za a yi kawai haka nan na je kana yi ka a dan ci kudin mijinki akwai wanda kuma a'a tana fa jin daɗi bari ni ma in je dangwalinawa. Sai ta shigo gidan. Sai ta shigo. Mm. Ya da bala'i sai ta shigo. To amma namiji ne ba namiji mijinki zai aure. da Wannan bai sun gwal mana kike. Wato saboda tsaro ba ba dan tsoro bane suke bestin sun fi samun kwanciyar hankali a dan bestin su namiji ne haka ake haka abin yake wasu samarin da zaki ga za su yarjejeniya da yan matan su a ce ranar biki za ka zo dina ko ita da kanta za ta da wani dina haka na dan fati shagali na biki mm. zai ce gaskiya ni ba zan zo ba ni usta zai ringa ka miki usta so a hankali kwance za ki iya ce to shikenan kada ka zo ranar dina yawa sai sai ka aro sai basti ya zo ya maye gurbin ya zauna a kujeran kawai na ranar dina kabe kabe yawa na ranar dina a to shin kina ina baki ji labarin da aka ce ango ya ce za a saka sky blue a dina ba Besti ya ce ba zai yiwu ba sai dai a sa marun kuma marun aka sa akwai wanda kuma ango ya ce shi fa ba zai dina dina da auren shi ba besti ya je kama hall ya biya kuɗin hall ya tattaro abokan shi aka je aka dinan tare da shi to ita wannan ma da ake ita ta haihu mijin ya ce ba za a yi suna ba mm. besti ya ɗauki responsibility ya ce za a yi suna kuma aka suna an kawo lefe kina ina ah. aka kawo lefe mm. besti ya ce wai gabaki ɗaya kayan da bai su mushi ba a je a mary besti ya sabon akwati suna da san ya sabon akwati ya babban ya yi yi besti ya wani suna gaban mm-hmm. ku eh, su kaman kamfani ne kawai na musamman su za su tafiyar da ATM ne a takaice za su tafiyar da al'amura suna biya muku bukata kada ki kira su ATM yace ai yau dara ki nake eh, magana no ba yau da ki iya kiran ko me besti kawai kina ta besti ni fa kawai kina ta garin ya zafi a'a turu akan number ko ba za ku zafin account kike anya wannan ana kusa mata da yawa su dinga tunanin bestin nan a ai besti suna to ai wai shi duk wannan magana da kuke shi bestin nan bai da hurmi ne bai da iyaka dan na ga komai yana shiga wai ya shiga harkar aure ya shiga harkar rayuwarka a rayuwar da ke faruwa abin da nake so ke fahimta a nan wurin ana fa maganar yadda da juna ne eh, in ana magana yadda da juna mutum zai damu da damuwarka zai yi bakin ciki da rashin ka mm. zai yi murna da samun ka eh. menene dama kake nema dama a rayuwa iyakar abin da kake nema dama a duniya kenan duk wani wanda kika gani makusanci wanda eh zai iya damuwa duk da irin wannan abubuwan ya riga ya gama zama bai sinka saboda abin da nake so a to fahimta a cikin irin wannan abubuwan fa duk ko ito siriyar take magana tana magana ne kan wannan wato bangaren irin yaudara kenan shi da si ba zai dare ka ba saboda shi san ka yake ai bai san ya ga illar ka bai san ya ga ka samu matsala bai san ya ga wato kana cikin damuwa ko kana cikin shi kullun cin gaban ka nake so yau duk inda zai je samu wani alkhairi shi ba zai tawo kai tsaye wurin ka ya san yadda za a kai yanzu ka koma daidai in kana cikin wata damuwa ce ma ya kai ka wurin da zaka shakata domin yanzu har zuciyarka ta wanke wasai ka samu kwanciyar hankali ka je ka kwanta lafiya kuma kin je kwanciya sai ya kira ka kai gida lafiya kin kai gida lafiya kin ci abinci ko ba saurayi ki ba ai ba magana saurayi ba ne ya fi dan uwa kula ai yanki ba zai tsaya yana bata wannan lokacin a kan ki ba. Kuma an fi dadewa a waya da shi. Eh to shi ma mijin ai zaki ga wani mijin kamar yadda Dallara ta faɗa ma kafin saurayi kan aure na kan shi aiki ya mai yawa ya zaki ce kuma in zo in ka miki kaza ya zaki ce in miki kaza shi ko besti kin gani a duk lokacin da kike bukatar abu besti zai zo ya biya miki bukatar ki to amma akwai hurumin da besti yakan shiga na auratayya misali miji ya ce a'a shi ya ce matar ta dauta zana besti wancan to na dauka idan kila idan mace ta aure besti hurumarsa ta riga ya kare Mm. bayan mace ta riga ta shiga ɗakin mijinta kuma za ta bayi da hankali ne ga bin umarnin miji me yasa har a lokacin kuma ma besti yake da wani tasiri a rayuwarta baki ji aka ce besti ba shi fa ya san me take so ita ma ta san me yake so mm. me bai so to miji kuma kin ga shi fa miji duk soyayyar da kuka ɗebi shekaru da shi kuna yi kuka zo kuka yi aure fa sai kin ga halin da baki san da shi ba shi ko besti baki ji an ce malam Yusuf ya ce har shi mai tausaya maka ne ba mai tausaya mai shi kawai komai ne ko da yaushe yana so ya ga ci gaba to bar shi a duka to ita macen za ta iya ma vestin nata hakan a nashi gidan Eh to ya danganta yanzu dai mm-hmm. mata maza ne suke zuwa bestin da suke zuwa gidajen matan. Au aka yakan kai ga ma shi besti ma ya ringa ziyara wurin bestin shi a gidanta? To baki ji aka ce miki tana bukatan abu ba mijinta bai kawo mata ba besti zai iya siyowa ya kawo mata? To so nawa guda nawa kuma aka yi. Ai besti fa aka ce besti yana zuwa ya zauna a sha hira da shi ya wuni ma har dare kafin mijinki ya dawo ko ko mijin ya dawo sai ya tafi sai ki rufe ki to ba ɗaya daga cikin tambayoyin da zan ku shine me besti zai iya ma bestinsa to yanzu ta fara lissafa mana cewa besti na iya zuwa ɗaya bikewa yawa mhm. to sai mene ko malam yusuf to ai idan kika lura da kamar misali batu da kike na besti ko kuma irin wani irin hurumi yake da shi ko kuma irin wace irin iyaka yake da ita eh. misali akan irin wanda yake aure ko kuma eh. alaka shi miji kafin ma ya auri matan ya san wace ce ya san wane ne da ba bestinta ta ya a wannan lokacin kwarai da aikin ma kafin wannan lokacin idan kika dauka shi kawai da yanzu an riga an kawo shi a zamanance ne idan kika lura saboda ai ko a wancan lokacin ai da kai kawwa amarya wadda ita ce ma zaka je sai ka sai ta baka iko ma kafin kai ka gama amaryar in ba ta san ka dalle za a lallata abun eh, alhamdulillah oh, to shi ma matsayin sa kenan shi ma shi ne basi ai dama makusanci na kudda ai na ga wannan namiji ne a shi ko wannan sai ya fi kawa amarya bari ki ji ko a gida yanzu yanzu ko a gida ki lura da cewa akwai irin lamura wato da zaki ga cewa suna faruwa ko tsakaninka da kai da yan'uwanka zaka cewa da wanda kuka shakwa da shi kuma uwar kuɗe kuɗe da shi ba mm. ba kuma uwar kuɗe uban kuɗe ba mm. akwai wanda ka fi shakwa da ita ba kuma uwar kuɗe uban kuɗe ba wani makila can cikin dangi ne zaka je ka abin amma kuma duk sirrinka za ka iya gaya mata za ka iya zuwa ka je ka zauna ita ma za ta ita suwa ta zo gidanka ta zo ta gaya maka duk wata irin sirrinta duk wani irin sirrinta wato da take tare da shi a daidai irin waɗannan lokaci to mafi yawanci shi abin da ake so wato a fahimta in aka zo magana na wa'annan irin wai inda wai iyaka take ko inda wato mutum yake shi miji mafi yawanci abin da yake faruwa kamar yadda wasila ta faɗi da ɗazu idan kika lura da yadda shi wani lokaci maza suke yanzu ko kuma in ce mata suke yanzu zaki ga soyayyar da ake a waje ba ita bace baki a cikin gida wato da an shiga gida sai ta mace sai ta mace to mace kuma tana kewan wannan ai abin da yake faruwa yanzu bari ki ji in ga miki abin da yake mata ma da yawa illa to su gabaki ɗaya har yanzu mata mafi yawanci da suke gidan aure suna barin wani hurumi ne masu yawan gaske wanda haske bari matan waje ma suna mamaye mazajen nasu kwarai da gaske to ai da kwai abubuwa da yawa wanda zaka wa na zamanance da ake yi su matan cikin gida sai su zauna a matsayin kauyawa su kuma na waje su su ne wayayyu to ga ya musu sirri mana to ai shine ire-iren waɗannan ƴan hotunan din da ake kadai wani dan bidiyo ki dan kama mijinki aka ki dauki hoto ki selfie ki wa zai ji cewa dan ma ita mata wajen iyakar abin da za ta iya da shi kenan sannan ka rika ki tabbatar cewa kana daukar mataka kuna zuwa irin shawo irin park ku je yawo ku sha ice cream ku waye waye da sauransu to na waje kuma bai bada fuska goma ba a to ai shine matsalar dama da ake samu shi ne yake bari in ma har best ya kai best yake iya mashi illa yawa abin da nake so ki fahimta kenan ai eh. mafi yawanci da kai irin waɗannan matsalolin kwarai da gaske yawa samun wuri ne ai saboda ai shi ya bashi hurumin saboda ita ma mata ita ma kila ita ce ita ma ta bashi hurumin ko me kika ce dilara haka ne zan zaki ga hmm. wani wani daga cikin miji maybe in kun yi aure irin an yi auren na ana zaune sai kiga zai ce ni ban san ki aiki ban san ki kaza to haka za ta ringa zama kuma ta tambaye shi yau ba ni zan je biki hmm. zan je suna abin zai zo to ki san komai ya soyayyan ku take da shi da shi in yawan bani bani na yana dan ragewa to za ki ga hmm. amma inda a ce wani ne zai iya saka kuɗi ya ce to gashi ki ja jali ko kuma gashi ki dinga yin adashi kowane wata na bata to ba zai bata ba amma kin ga besti ko dan kudaden da take samu daga wurin mijin in ya bata me sai ta tura min besti tara mun dan in ta tura gidansu ko kuma wani abu za a iya kashe ba a ce ai na gida ne amma kai ga wannan matsayin ma da dama mana besti zai tarin kudi zai iya tarin kudi ya ma yana juya miki ma ya ma yana juya miki yana amana gare ana samu amana gare mm. a shi sa besti an rike shi da hannu bibbiyu to bayan nan kuma da me da me kuma shi bestin zai iya yi zan sarauniyar mata gara ta zan idaniyar kowa kewa san barka ba a sauya masoyin wanka in ko an kai sab za a yi kuka. Duk da haka dai Binta ba ta nisa ba ta sake dawowa da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Bayo Allah tuwo. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zaure namu irin na zamani. Yau muna tare da ke zaki mana a kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro. Eh. Me za mu yau? Mai sauraro Assalamu alaikum. Yau za mu yi fruit in yogurt ne. Fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan faɗi. da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana bukatan kayan itace har wayo kayan itace da ya ƙunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba za ki mangwara ne da lemu yawa wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ki ga ya kare shi kan ma shi ya fi wahalan mm. samu eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh, wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a turanci a ban da shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne to wanda in kika yi kutsala haka zaki ji shi ma shi yana da dan dan tsautar da sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan miƙe dan haka shi to shi ga shi ma duk in yana akwai shi a um, lokacin a lokacin mm. sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan sukari duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka far ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan kayan da aka hada a cikin wannan kayan itatuwa da ta yanyanka eh, kwano banon roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda eh, wato wani bol da kuke ci yawwa a turanci mm. yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a ɗan ƙananan har an gama kuma kin ga zai kayatar eh. ga yawan kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba ga kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iya yanda zai shiga baki babu wani matsala eh. sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci ila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga ƙarin lafiya da gani za a <laughs> samu abun amfani a jiki. <laughs> Jajiya mun madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. Jalabi soyayya gaskiya ta shallake ƙarya na taso da fatan da ba ƙarya shugabanci na so da hazo. lamba. da laga kiran farko nan daga jihar Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. lallai na ji maudu'i kuma maudu'i ya wayar mana da kai ya faɗa ya ba mu ilimi kuma mun ilmanta lallai yana da kyau mun shawarwari mu ɗauki shawarwarin abin da kuka faɗa domin muka yi amfani da shi za mu samu ci gaba kwarai da gaske to mala ayuba kana so ka zama besti din matanka kenan eh daga karshe na na ce kana so ka zama besti din matanka kenan A'a ba na son zama besti. kai dai kawai a zauna a yi zaman mutunci <laughs> daga karshe ina muku fata alkhairi mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar katsina Assalamu alaikum. Alaikum assalam barka da shukuwa zauren namu. To suna na Shamsu Sama'ila ne mai karamar hukumar Rini a jihar Katsina. To Malam Shamsu muna jin ka. To a gaskiya yana ji daɗin wannan mulu'i da aka ɗauko mu ma dai muna ta ganin besi a social media a besi a social media. To a gaskiya wannan mulu'i da kuka yi Allah ya saka muku da alkhairi. To mun gode Malam Shamsu muna jin ka. To a gaskiya shi To kamar dai wayan Malam Shamsu ya. Oh Malam Shamsu kana tare da mu? Eh ina tare da ku. To muna jin ka layin ya dan dauke ne amma muna jin ka yanzu. Yawwa to an ne kamar kalmar besti dai sabuwa da ke. Eh, a kanin nan miji da to to a tashi lafiya da na kaɗanar duka yi to mun gode malam shamsu daga jihar katsina yanzu kuma sai kaduna Daga wani jiha? Salamu alaikum. Alaikum salam barka dai daga wani jiha? Hajiya barka da yamma barka da aiki. Barka da tare da isiya dan kishin Najeriya daga karamar kuma so ba a jihar Kaduna. Yau to malam isiya muna jin ka. Da Allah saka da alkhairi gaskiya na ji maudu'i. Sannan kuma gaskiya da na ji kun gayyato a ainihin mace a cikin shirin sannan kuma da namiji gaskiya shirin na ya kayatar sosai. Mun gode. Kuma muna so mu ja hankalin magidanta dai a zauna lafiya gaskiya wannan shiri kuma muna jin daɗin sosai gaskiya. Sannan kuma don Allah ko ni roƙo da zan yi guda ɗaya. To. yawa roƙon da nake don Allah ku dan rika rage mana fili a lokaci kamar misali kamar minti goma haka wani zubi akan dan shirye lokaci wallahi kuma muna jin daɗi wannan shirye-shiryen naku. To insha Allahu wani lokaci ne eh, idan muka bada idan muka bada tsawon lokaci sai kuma ba mu samun kira shi yasa wata ran muke dan takaitawa. Sai Allah saka da shari na gode. To mun gode Malam Isiya yanzu kuma sai Nijar. Eh, salamu alaikum. Alaikum salam. Umma Malam Alina daga dogon dutse a cikin horiyar Nishar. To barka da shigowa zauren. Abin shi kwarai. Yan mutum na sauraron da yawan gashiri ko wallahi kan shi na waya. Inda wani takaddama ta tsakanin shi da matan shi Allah so ana gyarawa. Na gode mu da Amerika umma Malam daga dogon dutse a cikin horiyar Nishar. To mun gode yanzu kuma kamar ga kira nan daga jihar Kaduna. rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum salam. Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jan ka. To wannan kalma ta vesti da ake magana ai wannan kalma ce wanda take abin da ya shafi wani abubuwa na daban amma islamically a ce mutum ya aure wai kana da wata budurwa wai budurwa kuma tana da wani saurayi har wai ya zo ka ma wai ya zo ya zauna ya tira da matarka wai in ka zo kuma kai sai ga gashi ya wuce kai kuma matar ta kulle gidanta ko kuma a'a idan tana son wani abu za ta gaya mijin ya so ba a'a ta san abin da da si yake siyo mata take so a gurin da si wannan karma ba ba ba ya kamata a ce irin wannan ma mata da san abin da ya kamata don ba mutumin da zai yadda ka zo ka tadda wani namiji a cikin ɗakin matarka ko kuma a'a matar da aka sa maka rana ka biya sadakinta a ce wai haka kawai wai da si ka zo ka shi kai ba za ka kishi to ai ka nuna kai gaba ɗaya ma ba ka kishi matarka da haka irin wannan tsarin ma da mata suke ɗauka gaskiya ba tsari ba ne mai kyau idan dan ne fatan wannan abin bai kamata a ce ma ana ɗaukar shi a matsayin wai wani abu da za a tattauna shi ba domin wannan zati ɗin ya ma saba gaba ɗaya a cikin shari'a ina miki fata alkhairi Alhaji Musa Garu a tashi lafiya. To Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske jama'a masu saurare da wayan Alhaji Musa Garu daga jihar Kaduna muka kawo karshen daukan wayoyinku amma ba mu dai gama tattaunawa akan wannan kalma ta besti ba ku kasance da mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau yau ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Zuciyar so ai